Aisha Mu'azu ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 24 ga watan Fabrairu na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Murtala da kanin labarai. yayin da 'yan najeriya suka shirya tsab domin kada kuri'a zaben shugaban kasa na gobe asabar wasu 'yan kasar sun bayyana fata da kuma fargaba kan alkiblar kasar koriya ta arewa ta ce ta harba wasu manyan makamai masu linzami hudu a ci gaba da jerin harba makamai da take yi ba kakkautawa amurka ta mayar da wasu 'yan uwa biyu zuwa kasar su ta pakistan bayan tsare su na kusan shekaru ashirin ba tare da tuhumar su ba to kanin labaran kenan A babin rahotanninmu kuma za a ji halin da ake ciki a Najeriya inda ake kirga 'yan awanni kafin a fara kaɗa ƙuri'a a babban zaben ƙasar. Za kuma a ji wani nazari da tsohon shugaban hukumar zaɓe na INEC Farfesa Jigayi game da zaben da zai kankama nan da 'yan sa'o'i. Kamar kowace ranar Juma'a muna tafi da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Baya ga haka za mu karanto muku kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta imel. Amma duk waɗannan sai bayan mun ji yadda duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. A yayin da 'yan Najeriya suka shirya tsab domin kaɗa ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa na gobe Asabar. Sashen Hausa na muryar Amurka ya tattauna da wasu mutane da suka bayyana fata da kuma muradunsu, kazalika da fargaba kan alkiblar da kasar ta sa a gaba a halin yanzu. Ga Mustapha Abubakar daga jihar Zamfara, babban muhimmin abin da ya kamata a magance shine matsalar tsaro. Alkaloman hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana cewa akwai 'yan gudun hijira fiye da miliyan uku da dubu ɗari ɗaya. da kuma wasu 343 da aka tilasta musu barin kasar sakamakon tashe-tashen hankali rikicin tsatsauran ra'ayi da na kabilanci da kuma satar mutane domin karɓar kuɗin fansa duk sun taimaka wajen taɓarɓarewar tsaro abubakar ya ce hakika duk shugaban kasar da zai karɓi mulki muna buƙatar sa da ya shawo kan matsalar tsaro sa'annan sai ta abinci domin ko akwai yunwa tashe-tashen hankula sun haifar da fargaba mai tarin yawa a ƙasar. wata ƙuri'ar jin ra'ayoyin jama'a da aka fitar a yau juma'a ta nuna cewa 'yan najeriya na jin su a cikin rashin tsaro fiye da yadda suka ji shekaru takwas da suka gabata sa'ad da shugaba buhari ya ɗare kan mulki kashi 53 cikin dari na ƙuri'un ne kaɗai suka ce suna jin su cikin salama yayin da suke tafiya su kaɗai ƙasa da kashi 61 cikin ɗari kuma a lokacin farko da aka zaɓi buhari Ƙasashe ƙawayen Ukraine a faɗin duniya sun baje kolin muhimman abubuwan tarihi tare da shirya sababbin takunkumai a wani taron baje kolin nuna goyon baya na bikin cika shekara ɗaya da mamayar da rasha ta yi wa ƙasar a jamus wacce ta kawar da tsarinta na kasuwanci da rasha tare da tura makamai zuwa ukraine shugaba frank walter ya ce mamayar tamkar wani koma baya ne kan darasin yaƙe-yaƙen duniya biyu Prime Minister Poland Mateusz Morawiecki ya tafi Kiev tare da Prime Minister Ukraine inda suka shimfiɗa furanni a bangon tunawa da waɗanda suka mutu a tafarkin kare Ukraine. Amurka ta yi bikin zagayewar ranar ne ta hanyar ranar da sababbin takunkumai kan Rasha da ƙawayenta. Ta hanyar wato sababbin takunkumai kan Rasha da ƙawayenta da sababbin matakan ƙayyade fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen ƙetare da kuma haraji tare da nufin kawo tarnaƙi ga yunkurin moscow na ƙara shirin yaƙi ita ma burtaniya ta fitar da nata sababbin takunkumai anjima jima kaɗan murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya yanzu bari mu leƙa jihar kano wanda ke arewa maso yammacin najeriya inda al'ummar jihar suke taka tsantsan bayan hatsaniyar da aka samu a jihar na kuma samu tattaunawa da wato abokin aikin muryarmu mahmud ibrahim kwari wanda ya fara da na fara da masa tambaya a game da yanayin tsaro a kano ga kuma abin da yake cewa To tun jiya dai da aka samu wakanar waɗannan al'amura mutane suka shiga yanayi na bayan zilimi mhm. sai kuma aka shiga yanayi na taka tsantsan. duk inda mutum yake yana kula da me yake yi kuma ina yake ne fasuwa a gefensa da sauransu kuma kamar yadda kika sani tuntuni dama an ba da hutun makarantu mhm. wasu kuma shagunan ma in dai ba ya zama dole ba su bude ba sosai sakamakon abin da ya faru sannan amma akwai jami'an tsaro suna tsinciri a musamman wurare muhimmai a cikin birni da kewayen kano da haka dai za a iya cewa ya zuwa yanzu babu wani abu da za a iya cewa wanda yake kawo barazana ga yanayin tsaro A bugu da ƙari kuma ɗazina mm, a kammala sallar jima'a a ɗaukacin masallatan jima'a na birni da kewayen kano sun mai da hankali ne akan jan hankalin al'umma musamman matasa da iyaye mhm. kan cewa akwai hakki cewa lallai a kiyaye doka da oda a kauce wa wani yanayi na tarzoma mhm. domin ita tarzoma kowace iri ce ba ta cikin tsari na koyarwar shari'ar musulunci da haka babu shaka sun yi jan hankali da kakkausar lafazi cewa dole ne wato su kuma 'yan siyasa su guji amfani da 'ya'yan wasu wajen tayar da fitina a cikin al'umma. Akwai wani alamu da ke nuni da cewar mutane za su kauracewa wuraren kada eh, zaɓe? Babu wannan ah, mutane suna da shauƙin su zaɓen illa iyaka. wannan abin da ya faru na jiya ya sa mutane suna yanayi na taka tsantsan mhm. za ki ji kai tsaye mutum ba zai ce ba zai zaɓe ba amma dai wato an ƙara sa mutane su shiga suna yin aiki da lura sosai mm. Ina batun jami'an tsaro wani akwai sun fito sun yi magana me suke yi bayan sintiri da suke yi a lungu da sako kamar yadda ka yi bayani. babu wata a hukumance wata sanarwa da ta wuce wata mataimakin fetan 'yan sanda mai kula da shiyar kano ta ɗaya wato aig bello sani ya yi cewa lallai ya ja kunnen su jami'an tsaron da ma su 'yan siyasa din cewa wannan zaben a gudanar da shi cikin limana kamar yadda je mana bayani a yanzu a yanzu kuma abin da ya biyo baya shine kamar yadda na gaya miki jami'ai suna sintiri musamman a muhimman wurare da ake ganin ya kamata a baiwa kula da ta dace to idan muka waiwayi yan eh, hukumar zaɓe wato yan hukumar inec yaya aikin raba ayyukan zaɓe yake gudana yanzu nan na gama tattaunawa da shi kakakin hukumar zaɓe a ofishinta na kano hmm. inda ya bani tabbacin cewa ɗaukacin kayayyakin aiki da suke kira sensitive da insa non-sensitive hmm. suna shalkwatocin ƙananan hukumomi cincini hmm. an baza waɗannan kayayyaki kuma zuwa yammacin nan ma suke tsaron za a fara a rarraba waɗannan kayayyaki zuwa yankunan mazaɓu da haka ya ce a shirye shiryen su suna tafiya kamar yadda suka tsara su ba su da wani wato wani cikas a dangane da yadda su na tsare-tsaren cinkarar zaben gobe ke ciki haka al'amarin yake a jihar jigawa ma mhm. kakakin shi ofishin hukumar inec din da ke dutse ya tabbatar min da cewa su ma bayan aika ayyukansu ko kuma kayayyakin aiki na zaɓe zuwa shalkwatocin ƙananan hukumomi ya zuwa yanzu kusan dukkanin maza kuma an riga an kai waɗannan kayayyaki yana cewa zuwa cikin daren nan ba inda wata mazaɓa da ba za ta sami wato kayayyakin zaɓanta ba a su jihar jigawa kuma da na tambaye shi a dangane da yanayin tsaro ya ce to dama su ba su da wannan kalubalen mhm. amma dai kuma suna aiki kafaɗa da kafaɗa da jami'an tsaron kuma komai yana tafiya daidai su a nasu bangaren. Mahmud Ibrahim Kwari kenan akan yadda shirye-shiryen zaɓe yake kankama a jihar Kano. Kada a manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na kafafen sadarwa na Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Murtala da ci gaban labaran duniya. wani mummunan hatsarin ruftawar wata mahakar kwala china a wannan makon na ɗaya daga cikin karuwar yawan haɗuran masana'antu a shekarar da ta gabata a cewar alkaluman gwamnati wanda ya zo daidai lokacin kokarin beijing na baya-bayan nan na samar da karin makamashi domin inganta tsaro ta fannin makamashin akalla mutane shida suka mutu yayin da wasu 47 kuma har yanzu ba a gansu ba kwanaki biyu bayan ruftawar ramin haƙar ma'adinin kwal a yankin ina mongolia na arewacin china wanda shine lardi na biyu mafi girma a sha'anin samar da kwal har yanzu ba kai ga gano ummul isan riftawar ba kano kuma kamfanin dillancin labarai na reuters bai iya samun mamallakin mahakar ba ita ma hukumar kula da lamuran haƙar ma'adinai ta ƙasar bata gaggauta karɓa buƙatar da aka yi mata na yin sharhi akan lamarin ba. amurka ta mayar da wasu 'yan uwa biyu zuwa kasar su ta pakistan bayan tsare su na kusan shekaru ashirin ba tare da tuhumar su ba a gidan yarin guantanamo bay da ake cece kuce a kansa hukumomin pakistan ne suka kama abdul rabbani mai shekaru 55 da muhammad rabbani mai shekaru 53 a cikin garin su na karachi a shekara ta 2002 kafin aka mayar da su karkashin kulawar amurka bisa zargin aiki da gidajen buyar 'yan kungiyar alka'ida a jiya alhamis ma'aikatar tsaron amurka ta ba da sanarwar mayar da 'yan uwan biyu waɗanda ba a tuhuma da aikata wani laifi ba zuwa pakistan tana mai cewa babu buƙatar ci gaba da tsare su domin kariya daga ci gaban barazanar tsaro ta ƙasar ta amurka koriya ta arewa ta ce ta harba wasu manyan makamai masu linzami biyu masu linzami guda hudu a jiya alhamis tana mai ci gaba da jerin harba makamai ba ƙaƙƙautawa a yayin da take cakar amurka da ƙawayenta kan ƙara fada tankiyar soji makaman hudu samfurin hawaii 2 sun yi tafiyar ta zarar kilomita 2000 a cikin kimanin sa'o'i biyu da minti hamsin kafin su daki wani guri da aka auna a cikin teku dab da gabashin gabar tekun koriya ta arewa a cewar kamfanin dillancin labaran koriya. sai da Murtala Faruk Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Har yanzu dai muna kan batun zaɓe a Najeriya inda hukumar zaɓe da sauran masu ruwa da tsaki suka ce sun shirya tsaf lokaci kawai suke jira wakilin muryar amurka umar faruk musa ya tattauna da tsohon shugaban inec farfesa a tahiru jega wanda ya yi nazari a game da zaben na bana a gani na inda babban matsalar take ne ta ɗan ɓangaren su 'yan siyasa saboda fi sabilillahi ni dai ana nawa hasashen idan muka duba shekara 23 nan zuwa 24 da muka yi ana al'amari na zaɓen demokradiyya duk inda za ka duba za ka ga ɗan inganci misali kamar inec misali har jami'an tsaro ma in ka duba yadda da su ake haɗa hannu a yi magudi can baya abubuwa sun ɗan ci gaba duk da yake dai akwai sauran gyara da ake so a ƙara samu to amma su 'yan siyasar mu yadda suke shiga al'amari na zaɓe da son kai da son rai da ko a ci ko a mutu to gaskiya suna su halayyar ina ganin bata canza ba da saura kwarai don haka in akwai wani shakku da nike da ga sahihancin zaɓen da za a yi shine yadda su 'yan takara za su shigo ko za su sa magoya bayan su su shigo wannan al'amari na zaɓe da ake shirin yi sai dai muna fatar allah ya sa su yi nadama su yadda da allah ke badawa kuma allah shi yake sa mutum ya ci ko kada ya ci domin dai su shigo cikin zaɓen nan da aƙida ta zaman lafiya da tabbatar da cewa dai ba a samu mummunan tashin hankali a wannan kasar tamu ba wannan zaɓen da za a yi. To amma in ka dubi karancin kuɗi yanzu da canjin ko tsarin da gwamnati ta fito ta hanyar babban banki da kuma karancin mai da kwarafe-kwarafe da ake ta yi a kan wahaloli na tsaro ma da sauransu anya wannan ba za su wani tarnaki gurin samun cikakken nasarar zaɓe ba duk da waɗannan alwashi da kake yi cewa hukumar zaɓe da jami'an tsaro sun inganta tsarin ayyukansu zancen gaskiya dama mutane dai ana cikin tauyi na talauci kuma aka zo wannan zancen tsarin kuɗi ya zo ya ƙara ma mutane shiga wani tarnaki na wahala don haka ba shakka yadda abubuwa dai suke a halin yanzu in ba an ƙara inganta su nan da kwana biyu ba a gaskiya zai sa wasu saboda tauyin su kasa fitowa su yi zaɓe wannan duk wani mai tunani da hasashe zai ga yiwuwar hakan to amma dai ta ɓangaren ita inec din ciyaman na inec ya jaddada ma 'yan jaridu da sauran waɗanda suka zo duba wannan zaben daga cikin ƙasa daga wajen ƙasa cewa lalle-lalle an ba su tabbacin cewa za a yi musu tanadi na kuɗi har ma na mai yadda ba zai shafi nasu shirye-shirye na zaɓe ba kuma dai ga irin abubuwan da muke ji abubuwa sun inganta fatar mu dai shine alkawuran nan da aka yi musu abubuwan su ƙara inganta daga nan zuwa ranar zaben don haka tun da inec su suke aiwatar da zaɓe kuma sun ce an ba su tabbaci kuma har sun fara gani a ƙasa to muna fatar cewa hakan ya ɗore domin dai kada su su samu tarnaki wurin nasu shirye-shiryen zaɓen amma gaskiya wannan canjin kuɗi ko da za a iya cewa watakil yana da tasiri ga ci gaban tattalin arzikin ƙasa amma lokacin da aka yi shi da yadda aka aiwatar da shi gaskiya bai dace ba kuma shi yasa yanzu duk mutane mutane ana cikin wahala da laulayi da tarnaki iri-iri Allah dai ya sauƙaƙa kawai za a ce. Tsohon shugaban INEC Farfesa a Tahiru Jiga kenan da Umar Faruk Musa. To domin jin yadda shirin zaben yake gudana a jihar Legas na tuntuɓi baban gida Jibril wanda muka tattauna da shi na fara da masa tambayar yadda shirin zaben yake gudana a Legas sai ya ce min. To, kawo yanzu dai za a ce shirye-shirye ya nisa inda hukumar zaɓe ta fara rarraba kayayyakin zaɓe zuwa ƙananan hukumomi hmm. kuma kawo yanzu ma za iya cewa al'umma da ke jihar lagos masu shirin kada kuru su ma sun shirya tsab ana jira gari ya waye ne a shiga layi da ba fada kada kuri'u hmm. sai dai matsalolin da ake fuskanta shine kamar sauran sassan jihohin najeriya shine na rashin kuɗi inda ya kawo cikas wajen zarga zirga na mutane hmm. daga wannan wuri zuwa wancan wuri ya kake gani wannan al'amari na rashin kuɗi a hannun jama'a zai yi tasiri akan wannan zaɓe to gaskiya wasu da nazarta da su sun bayyana cewa suna da wato ba su da kudaden da za su yi zirga-zirga mm. kuma ayyukan nasu zai iya shafan wannan zaɓe ne ana buƙatar kuɗi kamar eh, ma'aikata ko 'yan jarida suna buƙatar kuɗi da za su ba waɗanda za su yi hayan su su ɗauke su daga wannan guri zuwa wancan wuri mm-hmm. to amma ana fuskantar matsalar rashin kuɗi da kuma matsala na transfer wato na aikewa da kuɗi ta waya kenan ko ta manhaja POS shi ma ana fuskantar yauwa ana fuskantar wannan matsala. Hmm. Sai sa ake ganin hakan na iya dakushe wato wannan zaɓe da za a gudanar a gobe. akwai ma wanda suka ce min gaskiya su ba za su yi wannan zaben ba saboda wahalar da suka rija suka sha mm. a kan irin wannan harka da musamman rashin kuɗin nan mm. ya sa su kan zama 'yan kallo. duk da cewa ka san wannan zaɓe na bana yana nuni yana wato yana ba da alamun cewa mutane sun ƙosa su su fito su yi zaɓe domin su yi zaɓin abin da su suke so yaya batun tsaro ya kasance yanzu kasancewar jihar Legas tana da tarihin ah, samun hatsaniya lokacin zaɓuka. To, kawai yanzu dai sanarwar da ke fitowa daga bakin ah, shugabannin tsaro musamman ma dai kwamishinan 'yan sanda na jihar Legas ah, ta hannun kakakinsa da nan na nuni da cewa rundar 'yan sanda a jihar ta ɗauki kwararren matakai ta kuma baza jami'anta inda za su sa ido a wurare daban-daban inda za a gudanar da zaɓe da kuma wuraren da ake ganin za a iya tashin samun watanni na tashin hankali a birnin Legas da kuma kewaye. Gaba da iya sai kuma jihar Legas ita ce mafi yawa ake da yawan masu kada kura kusa fiye da miliyan shida. Mhm. Baban gida Jibrin kenan akan shirye-shiryen zaɓe a jihar Legas. To kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma da 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ta 200.5 zangon FM. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. wata tawagar masu ayyukan ceto da ta kai dauki kasar turkiya daga nan amurka don kubutar da waɗanda suka tsira daga mummunar girgizar kasar da ta auku a kasar ta dawo gida bayan kwashe tsawon kwana goma sha ɗaya kasar ta turkiya tana agazawa shirin duniyar amurka na wannan mako zai duba irin rawar da wannan tawaga ta taka yayin da ta gudanar da ayyukan ceto bayan wannan mummunar girgizar kasa da ta auku a kasar ta turkiya da siriya sunana mahmud lalo kamar yadda wasu ku suka ji a farkon shirin. Wata tawagar masu gudanar da ayyukan ceto da ta kai dauki ƙasar turkiya daga nan Amurka don kubutar da waɗanda suka tsira daga mummunar girgizar ƙasar da ta auku a ƙasar ta dawo gida bayan kwashe tsawon kwana goma sha ɗaya ƙasar ta turkiya. Sashen hukumar yaƙi da haɗuran gobara na ƙaramar hukumar Fairfax da ke jihar Virginia ne ya tura tawagar wacce aka wa lakabi da Virginia Task Force One inda ta yi tattaki mai dogon zango don kai ɗauki a birnin ademan da ke kudancin ƙasar ta turkiya bayan kwashe kwana goma sha ɗaya wannan tawaga tana agazawa mambobinta sun dawo gida a wannan mako inda suka samu kyakkyawar tarba daga iyalai da abokan arziki tawagar ta virginia task force one ta yi aiki ne ƙarƙashin hukumar isar da ke taimakawa wajen raye ƙasashe mazauna birnin na ademan ne suka taimakawa mambobin tawagar wajen duba baraguzan gine-gine da suka rushe ta hanyar amfani da wasu na'urori. Paul Sazan na ɗaya daga cikin mambobin wannan tawaga. Ya ce za ka ga mutane a kan baraguzai suna nuna masu ayyukan ceto inda 'yan uwansu suka makale don a ceto su. Andrew Johnson shi ma ya bi wannan tawaga zuwa ƙasar ta Turkiya. The biggest thing the people of Turkey. Um, ya ce babban abin da ya fi jin hankali na shine yadda al'umma kasar ta turkiya suka jajirce da yadda suke tabar baki duk da irin wannan gagarumin rashi da suka yi amma duk da haka zaka ga suna raba abinci da abin sha tare da taimakawa ayyukan da ake yi Paul ya kara da cewa wannan ya nuna yadda mutane suke fitowa don tallafawa juna mun iya bakin kokarin wajen taimakawa 'yan kasar iyalan mambobin tawagar da suka kai dauki daga amurka na can nesa suna kallo joy mclaughlin na ɗaya daga cikin iyalan ɗaya daga cikin mambobin wannan tawaga ta ce girgizar ƙasar ta munana ta kai ga har ina fargabar kada wani abu ya same shi ga kuma irin abubuwan tashin hankali da suka gani ko da ke san ya samu horo kan tunkarar ire-iren waɗannan al'amura amma a matsayina na uwa dole ne na damu Ta kalli hotunan bidiyon waɗannan gine-gine da jima baya sai su ma suka rushe. Hakan yasa na shiga damuwa saboda a tunanina kada kana kan kokarin ceto mutane sai ginin da ke gefen ka shi ma ya rufta. A dai ranar shida ga watan Fabrairu ne girgizar ƙasar ta afkawa ƙasar Turkiya da Siriya. Girgizar ƙasar da ƙarfinta ya kai maki bakwai da ɗigo takwas. zuwa ƙarshen makon nan an yi kiyasin cewa adadin mutanen da suka mutu a ƙasashen biyu ya kai mutum dubu arba'in da bakwai ɗari biyu da arba'in da hudu a ƙasar turkiya kaɗai gidaje dubu ɗari da sittin da hudu ne suka ruguje a lokacin da girgizar ƙasar ta auku to kafin mu karkare shirin ga wannan saƙon duniyar amurka Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishaɗi, diflomasiyya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a. da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe uku kenan agogon Ghana domin sauraron shirin Duniyar Amurka. Duniyar Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. al'ummar Najeriya ranakun 25 ga watan Fabrairu da goma sha ɗaya ga watan maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa. Yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kaɗa ƙuri'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu. Zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata. Sashen Hausa na murya Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zabukan. Batutuwan katin zaɓe. kasance masu kada ƙuri'a a ranar zaɓe. Tsaro ga masu kada ƙuri'a. Isowar malaman zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen. Alhassan Bala a Abuja. Baraka Bashir daga Kano. Babangiji Shibirin a Lagos. Ni Madina Dauda da ke nan Abuja. Isa Lol Ikara a Kaduna. da Husaina Muhammad a Maiduguri. Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya. Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zaɓukan za su kasance. Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki. Da jin ra'ayoyinku. Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci. Wannan haka yake a gaishe ka Mahmud Lalo da shirin duniyar Amurka. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. To za mu fara ne da sakon dila isun dila faki a jihar Kaduna wanda ce assalamu alaikum biyo Hausa. A yayin da ya rage 'yan awanni mu fito kwanmu da kwarkwata mu darje mu zaɓi shugabannin da muke kyautata zaton za su cire mana kitse daga wuta a Najeriya. Kuskuren wasu shine kokarin canza mana ra'ayi akan 'yan kuɗaɗen da ba su wuce mu kashe su a rana ɗaya ba da wasu ke yi. Duk wanda ya baka kuɗi to ka karɓa amma ka zaɓi ra'ayinka. Allah Ubangiji ya sa mu gudanar da zaɓe cikin walwala da nishaɗi Allah ka zaɓa mana jagorori nagari gari in ji Isuhun Gilafaki. Sai Sani Muhammad Chindo unguwar karfin madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya wanda ya ce salam VOA Hausa. Hakika ba da umarnin rufe iyakokin mu Najeriya a ranar zaɓe da gwamnatin ƙasar ta yi. Abin ayaba ne, ya Allah ka sa a kammala zaɓukan cikin kwanciyar hankali da lumana. da ƙarshe nake addu'an Allah ya bamu shugabanni na gari masu tausayinmu amin summa amin. sai sakon haɗin gwiwa daga babandi mamman bande da ali sarkin yakin nima da tasi unguwar tudu da ɗahir zakin soyayya wanda suka ce salam voa hausa al'ummar najeriya muna kira a gare ku kar ku duba jam'iyya ku zaɓi cancanta a gujewa sayar da ƙuri'a matasa ku gujewa tada tarzoma muna addu'ar allah ya sa a yi zaɓe lafiya a kammala lafiya allah ba da shugabanni na gari gaida Mahmud Lalo. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ya kawo mu da shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To Aisha yayin da 'yan Najeriya suka shirya tsab domin kada kuri'a a zaben shugaban kasa na gobe Asabar. Sashen Hausa na muryar Amurka ya tattauna da wasu mutane da suka bayyana fata da muradunsu da kuma fargaba kan alkiblar da kasar ta sa gaba a halin yanzu. Ga Mustapha Abubakar daga jihar Zamfara dai babban muhimmin abin da ya kamata a magance shine matsalar tsaro. Kasashe kawayen Ukraine a faɗin duniya sun baje kolin muhimman abubuwan tarihi tare da shirya sababbin takunkumai a wani taron baje kolin nuna goyon baya na bikin cika shekara ɗaya da mamayar da Rasha ta yi wa ƙasar. a jamus wacce ta kawar da tsarinta na kasuwanci da rasha tare da tura makamai zuwa ukraine shugaba frank walter ya ce mamayar tamkar wani koma baya ne kan darasin yaƙe-yaƙen duniya na biyu koriya ta arewa ta ce ta harba wasu manyan makamai masu linzami guda hudu a jiya alhamis tana mai ci gaba da jerin harba makamai ba ƙaƙƙautawa a yayin da take cacakar amurka da ƙawayenta akan faɗaɗa tankiyar soji makaman hudu samfurin hausal 2 sun yi tafiyar ta zarar kilomita 2000 a cikin kimanin sa'o'i biyu da minti hamsin kafin su daki wani guri da aka auna a cikin teku dab da gabashin gabar tekun koriya ta arewa a cewar kamfanin dillancin labaran koriya wani mummunan hatsarin ruftawar wata mahakar kwal a china a wannan makon na daya daga cikin karuwar yawan haɗuran masana'antu a shekarar da ta gabata a cewar alkaluman gwamnati wanda ya zo daidai da lokacin kokarin beijing na baya-bayanan na samar da ƙarin makamashi domin inganta tsaro. ta masu sauraro da haka kuka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yammacin yau sannan zuwa an jima kaɗan karfe tara agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin murtala sanyin na wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma furodusan mu dadi balawi sai injiniyan mu patrick deya ni aisha mu'azu nake muku fatan alheri ma'asalam. sai a sake sake gyara zama domin shirin yau da gobe.